Balaguronta Aisha Buhari ta yi ya janyo raɗe-raɗe da jita-jita kan yiwuwar rashin jituwa tsakaninta da mijinta. Aisha ta mika godiyarta ta musamman ga mijinta da abokanta da iyalanta da masu mata fatan alheri saboda goyon baya da kwarin gwiwan da suke mata. First Lady Aisha Buhari ta iso Najeriya a safiyar ranar Lahadi 13 ga watan Oktoba bayan shafe watanni uku ba ta kasar. Uwar gidan shugaban ƙasa ta ban Najeriya ne tun farkon watan Agusta 2019 domin yin aikin hajji a ƙasar Saudiyya sannan daga bisani ta wuce ƙasar Ingila. Aisha Buhari ta dira a filin tashan saukan jirgi na namdi Azikiwe da ke Abuja cikin jirgin British Airways misalin karfe rabi na safe. Mai magana da yawunta Suleman Haruna ya tabbatar. A wata hirar da aka yi da Aisha Buhari ta ce, a shirye take domin ci gaba da aikin inganta lafiya da walwalan mata da yara da sauran masu rauni a ƙasar.